yau laraba 28 ga watan jimada thani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da takwas ga watan mai shekara ta da sha uku. a ci gaba da karatun littafin alfarko bayan alfarak wa bayanin firkatin najiya minhum A أقائد islamiyya, الإسلامية وآراء a أعلامها na abu mansur abdulkahir bin tahir bin muhammad albagadadi allah maɗaukin sarki ya saka mashi da alkhairi za mu tashi inda mala ya ce zikiru asha'ibiyya ambatan asha'ibiyya minhum ai min al-khawarij, su maɗannan asha'ibiyya karkasuwa ne daga cikin karkasuwan hawarijawa magana kan karanta littafin makalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallin na al’imam imam abul hassan al a jiz’in farko shafi na 165 da littafin a tafsiyar shafi na 32 da littafin al-milal wan nihal na al’imam a ash satani a jiz’in farko shafi na 131 su wannan ash'ibiyya mala ya ce ƙaulu ha'ula fi babil ƙadar su waɗannan hawarijawa dangane da aƙidansu a kan ƙaddara ta'a da ikon Allah walmashi'a da nufin Allah ka ƙaular hazimiyya ɗaya yake da fatawan alhazimiyya su ne waɗancan da muka gama karatu a kansu idan baka haddace maganganun da ake cewa kamar maganar su wana ba in kai nazarin wannan wajen ka ja ka sai ka koma ka karanta maganan da waɗancan suka faɗi a kai me suka faɗi a kan waɗannan abubuwan shine ce bi ƙaule ahalus sunna suna fatawa ne da maganganu irin na ahalus sunna akan ƙaddara akan ikon Allah akan nufin Allah kun gano wannan da kyau ko da irin maganan ƴan uwansu waɗancan alhaziniya fatuwansu iri ɗaya ne to shi ne sai malam ya ci gaba da cewa wa inna ma zahara zalika sha'ibiyya waɗannan a sha'ibiyya sun bayyana ne hinan na za'a za'imuhum al-ma'ruf bi shu'aib yayin da shugabansu wanda aka san shi da shu'aibu ya yi jayayya da rajulun minal khawarij da wani mutum wanda ake ce mashi ba khawarije ne ismuhu maimun sunan shi maimun jama'a su 'yan bid'a ko wai rashin fahimta na taruwa tsakanin suka sai su rabu haka suke za ka zo ka ji wai mu ya raba waɗannan shi sa ahalus sunna waɗanda suke kan addinin annabi wallahi kafirci kawai ke raba su wane ya tabbata ya kafirta ƙarara ba da tawili da zargi da zato ba shi ke raba su shi sa sai ce illa an taro kufran bawahan sai in kun ga kafirci ƙarara kuma kuna da dalilin kafirci ne wannan ke raba ahlus sunna fa amma yanzu neman aure sai ya raba ahlus sunna haka ne ko ba haka bane jam'iyyar siyasa da ƙura'an zaɓe sai ya raba ahlus sunna rumfan kasuwa gaddama na ƙwallo ya raba ahalu sunna su raba makaranta su raba masallaci su raba kasuwa su raba hanya su daina magana su kuma suna gaba duk yan bid'a ne waɗannan mun gano wannan ahalu sunna baya haka ko kuma wanda kawai yana cewa shi ahalu sunna ne amma bai san usul na ahalu sunna ba bai san usul ɗinsu ba to baraka ji wannan usul ne na yan bid'a saɓani ɗan ƙarami sai farraka su so dama tafiyan ba ta Allah ba ne tafiya ce ta shaɗanci to kawai shi wannan shu'aibu jayayya ta haɗa shi da wani bahawarje mai suna maimun wa kana sababu fi zalika abin da ya sababa jayayyar kuwa annahu kana li maimun ala shu'aibu mal shi maimun yana bin shu'aibu bashin kuɗi yan tsakanin da Allah jama'a bashin kuɗi harka ne na addini da da'awa da zai raba kan mutane asali dama ashe ba addini ya hada su ba wani abu ne fataqadahu sai zo ce ni ina da bukatan kuɗin nan ka bani zan yi amfani da su faqala lahu shu'aibu sai shu'aibu ya ce mai u'tikahu in sha Allah ka ƙara haƙuri in Allah maɗaukin sarki ya so zan ba ka waɗannan kuɗin naka faƙala lahu maimun sai maimun ya ce da shi kada sha Allahu zalika sa'a kai ka bani kuɗina domin Allah ya so ka bani kuɗina a yanzu Allah ya riga ya so faƙala shu'aibu sai shu'aibu ya ce ma maimun lauka na kada sha a zalika da Allah ya nufi in baka kuɗin lam astati Allah ote ka ni da kaina ba zan iya rike kuɗin ban baka ba, inda Allah ya so. Kun gano wannan da kyau ku? qala maimun, sai mamun ya ce, Allah ya so domin kada Allah bi zalika. Allah ya umarce ka da biyan bashi da ba mai haƙƙi haƙƙin shi amfani da shi. To, ko cin da Allah ya yi umarni da wannan to Allah. Wa kullun, wa kullu ma amara bihi duk abin da ko Allah ya bada umarnin yin shi faƙada sha'ahu ya riga ya so abin kun gano wannan kun da suke da matsala wajen mashi'a ko wa ma lam ya sha abin da kuma bai so ba lam ya amur bihi eh Allah ba zai ba da umarni ga abin da bai so ba faftara katil a jarida kawai shi kenan sai a jarida ta rabu inda zalika dama dukkanin suna bin eh mene a'a lan astati ana wa faqala maimun qad amaraka Allah bi zalika wa kullu ma amara wa kaza ba ba tsallaken da muka yi faftaraqatil ajarida kuna ku yace ni eh yawwa sai ajarida suka rabu inda zalika anan dan dama gaba ɗayan su ajarida ne kun fahimci wannan da kyau ko ajarida ne su duka to wannan saɓanin kuɗin kuɗi kawai sai ya raba su ina fata mun gano wannan kyau shine sai yake cewa fattabi'a qaumun shu'aiban sai wasu daga cikin su kawai sai suka ce shu'aibu kai ne imamin mu ja ka tafi sune sha'ibiyya wattabi'a akharuna maimun sai sauran kuma sai suka bi shi sune maimuniya jama'a kun ga 'yan bid'a maganan kuɗi ma zai iya raba su to ballanta na fahimta na addini kun gano wannan da kyau ku nan da nan za su iya rabuwa shi yasa sai kun samu yanayi na natsuwa akan abin da kuke yi in ba ka nan gaba ko sai an koma ba mai bin kowa sallah ba mai girmama kowa in dai muka bar ɗabi'un 'yan bid'a suna shigo mu ko muna barin ɗabi'un suna aiki ina fatan mun gano wannan da kyau wa katabu fi zalika ila abdulkarim bun ajrat sai suka rubuta wasiƙa suka aika ma shugaban ƙungiyar na farko shugaban ajari daɗin wa huwa yawma izin fi habsul malik al-sultan lokacin shi yana gidan yari sarki ya sa an kulle shi faka taba fi jawabihim to sai rubuto masu da an san wannan wasiƙa nasu ya ce inna ma na mu muna cewa Masha sha Allahu kana abin da Allah ya so shi yake wa kana wa ma lam ya sha abin da Allah bai so ba lam ya kun wannan abin ba zai yiwu wa kwata-kwata wala nulhiqu billahi su'an amma kowane abu in ya zama mummuna ne to ba ma danganta wannan abin zuwa ga Allah fawasalar jawabu ilaihim sai saƙo ya zo masu ba'adan mautu bin ajarat bayan ibn ajar din ya rasu kaga da bai rasu ba sai ya aika mai ya ƙara haski akan wannan magana wadda'a maimun sai maimun yayi da awan annahu qala bi qawlihi cewa kaga to fatawa ta ce ya goyi baya li'annahu qala saboda ya ce la nulhika billahi su'an yanzu hana ni kuɗi na da kai mugun abu ne to ba za mu danganta mugun abu ga Allah ba ka ce wai Allah ne bai so ka yi alheri ka ban kuɗi na ba to sharri ne kirke min kuɗi da kai to kaga wannan maganan da malami babba daga cikin malamansu ya faɗi ibnu ajarat kaga ne yake goyon baya so haka ni ke kan gaskiya wa qala shu'aibu sai shu'aibu yace bal qala bi qawli a'a magana na ya goyi baya li'annahu qala domin ya ce ni naqulu mu muna cewa ma Allahu kana in Allah ya so abu to za ga abin ya kasance wa ma lam ya sha in Allah ko bai so abu ba to lam yakun abun ba zai yiwu ba kai kuma na gaya maka wannan ka ce ai Allah ya so jama'a mun gano wannan da kyau kuma gashi bai yiwu ba ashe dama Allah bai so ba jama'a wai wannan fahimtar wannan wai da ta raba su wa malatul khazimiyya sai su khazimiyya suka karkata wa aktharul ajarida da mafi yawancin a jarida ila shu'aib zuwa ga shu'aib su ne sha'ibiyya wa malatul hamziya sai aka samu hamziya ma'al kadariya da wasu daga cikin ƙadariya ila maimun sai suka karkata suka bi maimun shi kenan tun daga lokacin musulunci ya rauni lokacin da kafirai suka yunkuru gaba ɗaya sai suka murƙushe musulunci baki ɗaya tun da aka yi ma musulunci wannan murkusar har yau musulunci bai ƙara yunkurowa ba sakamakon son zuciya kawai kun gano wannan yanzu kalle ɗan abin da ya raba su kalle shi wannan abin wai shi haifar masa da saɓani. Allah ya kiyaye Sun zadatil maimuniya ala kufriha sai maimuniya suka ƙara matsawa gaba kan kafircin su fil don dangane da wannan ƙida na ƙadariya da ya shige su nau'an minal majusiyya sai suka ɗibo wani nau'i na majusanci su matsalan 'yan bida'a ko ba sa tafiya akan muguwar aƙidan da suke akan ta ita kaɗai sai su rika ɗibe-ɗibe kun fahimci wannan da kyau ku su ɗan ɗibo nan su ɗan ɗibo can su ɗan kalmato nan su ɗan kalmato nan su haɗa wai sannan ne tafiyar tasu za ta tafi haka suke yi tun na da kuma har na yanzu yanzu na tafiya sai suka je suka ɗibo wani abu a cikin majusanci wanda ya masa daidai mun gano wannan ha banatil banat sai suka halattar da zaka yi auren jikarka da ‘yarka ta haifa, wa banatil banin da jikarka wanda ɗanka ya haifa, yanzu wannan mece ce a wajenka, ba ‘yarka ba ce? To, ba essential wannan magana da suka faɗi ko, to za ka iya auren ‘yar da ƙaninka ya aura ya haifa za ka iya auren ‘yar wanka ina fata mun gano wannan da kyau ‘yar ƙaninka mece ce ba ya kaba ce suka ce za ka iya wannan da majusawa ne suna yi ina fata mun gano wannan da kyau wara'au ƙitalar sultan kuma suke ganin halaccin za a yaƙi sarakuna da shugabanni jagorori a fito na fito da su kun gano wannan sarakuna sosai waɗanda suke da makamai shugabanni na gwamnatoci za a yaƙe su to balantana wasu malamai masu fatawa ko limamai na masallatai duk waɗannan duk wanda ya saba ma abin da suke a kai kawai za su fito na fito da shi kowaye sannan wa man ya bi hukumihi fardan duk wanda ya yadda zai bi dokan sarki to shi ma ya halatta ya yaƙe shi kun gano wannan da kyau ko kenan duk wani ma'aikacin gwamnati za su yaƙai tun daga ma'aikatan ofis sojoji 'yan sanda da duk wani wanda ka sani za su yaƙe shi sakamakon yana biyayya ga sarki fa'amma man an karahu amma duk wanda ya ƙyamaci dokan waɗannan fala ya rauna ƙatilahu su ba sa ganin halaccin kashe shi illa iza a gara alaihim sai in ya faɗo masu amma in ya zauna yana harkan shi kuma bai yadda da waɗannan gwamnatocin ba ba za su yi mai komi ba amma in ya kuskure yi masa afki to za su yi mai komi auta ana fi dinihim ko ya soke mun gano wannan da kyau ko in kana zaune kana harkanka to ya harkanka duk abin da suke ko da ka bude ƙur'ani kaga ƙur'ani ya ce ba daidai bane ka ja bakin ka kai shiru saboda suke yi in ku ka saki kai magana a kansu ka ce kaza da suke ba daidai bane ka shirya kisa a kanka aw kana dalilan lisultan ko kuma ka cinna masarki su ka tona asirin inda suka ka cuna su mun gano wannan da kyau ko to ku za su kashe ka waɗannan khawarij maimuniya kenan jama'a mun gano wannan da kyau ko dole ne mutane su rika tsayawa suna kallon fatoyi da ayyuka da tunani da aƙidu da suke tasowa don ka gane wai suna da asali a al'umman da suka gabata ko ba su da shi in suna da asali duk su ne kawai suna ne aka canza ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah ya kiyaye wa sanadhkuru al-maimuniyya fi jumlatil ghullat mala ya ce za mu ambaci memuniya a cikin jumlan na gullatu alkhariji na anil milla waɗanda ba ma a lissafin cikin addini fi babi ba'a da haza in sha Allahu azza wa jalla a babin da zai zo bayan wannan in Allah maɗaukakin sarki ya so. Yawa mun gano wannan da kyau ko? Mala ya ce, wa ƙada kana fi jumlatil memuniya rajulun yuqalu lahu khalafun. a cikin gayyan waɗannan maimuniya akwai wani mutum a cikinsu da ake ce mashi khalaf mun gani thumma khalafal maimuniya sai sunan shi ya ja mai sai ya saba ma maimuniya fil qadari wal istita'atu wal mashi'a dangane da abin da suka kudurce a kan shi wa qala fi hadha thalatha bi qawli sunna kun san su mun ce sun karkata zuwa ga fatawan qadariya ne sha'ibiyya ne suka karkata zuwa ga maganan ahadu sunna to sai shi wannan khalaf din sai koma yana bada fatawa da aqida irin na ahlu sunna wata bi'ahu ala zalika khawarij karman shi ma sai ya sai Hawarjawan karman sai suka bi shi wa mikran da khawarijawan mikran wa yuqalu lahum khalifiyya daga lokacin sai ya koma na ce masa khalifiyya wa hum alladhi qatalu Hamza ibn Akram al-Khariji sune suka yaƙi Hamza ɗan Akram al-Khariji ardi Karman a garin Karman ina fatan mun gano wannan da kyau su ba a zaman lafiya da su duk abinda in suka ce wannan yanzu ko kana yi ko gobe a ce maka wannan kana za su ce maka wannan kana kana saba kuma za su baka dan dama su haka suke kuma an ka gansu kamar yadda annabi ya lissafa ya bayani su qaumun min jillatina mutane ne a jikin suke wai ta kallon na bi alisinatina suna magana a madadinmu sun iya katun Kur'ani, sun iya kaza kaga ibadan zai kayatar da kai sannan suna magana da cewa su fa manufan addini suke amma kalli yana aqidan su kalli abin da suke yasa annabi yake cewa yamriquna minar sahani yamriquna minar ramiya in sun ciki dabba da aka yi targetin aka harba za ta fita ko jini ba su taba ba ma'ana addinin da suke da'awa ba su more shi da komi ba nabi ce ba shi ba su ya ce in ya haɗu da su zai karkashe su irin kisan da aka yi ma'adawa ya ce su ne karnukan gidan wuta jama'a mun gano wannan da kyau ku kuma wannan bala'in a ƙidan khawarij ita yanzu ne take motsawa a cikin matasa mun gano wannan da kyau ku Sau saboda da'awa ce da ake karantar da mutum tsiwa da raini shi kuma matashi har kullum baya son a zauna kalau shi ya fi sa rika dan motsawa wani a ce fa bi isa ba kaza za a yi wani a raina shi ai kaza a wannan shi suke so sai sun ɗauko ƙidan tazan tasa suna tafiya akan da ba su sani ba sai sun kai ƙarshe irin wannan bayanin yana zuwa sai mutum ya zo na dama ashe dama shi abin da yake kenan da ya nutsi ya karatu duk haka da ba zai faru ba shi sa Uthaymin ya ce ƙananan tunani sufa hawul a halami bayan nan kuma sai ce ƙananan sani iliminsu ɗan kaɗan ne sannan kuma fassara nassi da tunaninsu su za su karanta matani ne sharhin kuma sai da kansu wannan shi ya haifar da wannan bala'in duk waɗannan mutawwalat na shirah saboda raganci ba za su iya karantawa ba sai su nuna ai kawai a bari kawai su sa shari'a ai sun fahimci larabci ai sun fahimci kaza ka gaya min inda sahabbai sun yi amfani da fahimtarsu ga larabci da ba su buƙaci fassarar alkur'ani da wani bayanin daga manzan Allah ba wanda su larabcin ma yaransu ne jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan bala'i ne dole a tsaya ana bayyana wa mutane shi dalla-dalla don su tsira a gaba. Zikirul khalifiyya minhum, to su khalifiyyan nan da suka balle ma maimuniya, to shi ne malam zai mana ɗan takaitaccen bayani a kansu. don gane da maganan su ma karanta makalatul islamiyyin a jiz'in farko shafi na 165 da a tafsir shafin 32 da milal wani hal a jiz'in farko shafi na 130 malam ya dan tsakar bayanai don gane da su malai ce hum atba'u khalaf allazi qatala hamza al-khariji waɗannan khalifiya su ne mabiyan khalaf wanda ya yaƙi a hamza al-khariji Walhalifiya la ya raunar qital illa ma imamin minhum su waɗannan halifiya suna ganin bai halatta a yaƙi a ko'ina ba sai da imami imamin kuma sai wanda yake goyon bayansu wasartul halifiya ila ƙaunar azarika su waɗannan halifiya fatoyinsu da ƙidansu gaba ɗaya karkata ne zuwa ga fatoyi da ƙidan azarika ku je karanta azarika can za ku ji irin aƙidansa ɗaya fi in wahidin malo ya ce wa huwa da awahun anna a tufala muhalifihim finnar abu ɗaya ne ba su yadda da shi ba cewa ‘ya'yan waɗanda suka saba masu ‘yan wuta ne to ku in ‘yan wuta ne sai a zarika suka ce ya halatta an kai hari duk a kashe su amma su waɗanda suka ce a'a waɗanda suka yi mana tawaye ba su yadda da ƙidanmu ba mai faɗa da su su amma ‘ya'yansu kuma ba roman ‘ya'yansu, kuna fahimtar wannan da kyau ko? Allah ya kiyaye, to abinda kawai suka saba musu kenan kwaya ɗaya su wannan khalifiya ɗin. Mala ya ce, Zikiro ma'alumiya wal majuhuliya minhu, daga ciki akwai ma'alumiya da kuma majuhuliya, suna ji, Allah ya azim jama'a kowa ya ƙoƙarin tare a ƙi da shi. ka nemo kariya mai ƙarfi ka sa ma ka don ka zauna lafiya in ba ka ba za ka ƙare rayuwanka gaba ɗaya la ka je lahira Allah ya ce bai aiko ka ba bai sa ka wannan abin da ka yi ba ka je ka biyo mutane sun kai ka zuwa ga bala'i wallahi alayin sai kappa kappa yanzu ka ga ta irin ƙungiyoyin da ake kafa na zaɓi sanka da taimakon juna ƙungiyoyin aikin gayya wallahi sai kuma hankali da shigansu wallahi malam don wani zai zo ya kafa kungiya ga manufanta amma ana tafiya kafin a kai ko ina sai ga magana ƙida na shigowa ciki kankace haka sai a raba ku da ƙidinku ina fatan mun gano wannan da kyau Allah sai a raba ku da ƙidanka kafin ka kai ko ina Allah shi kyauta amma mutane ba za su fahimci abin da nake nufi ba ko to kila sai karatunmu ya kai wani waje in aka zo aka fara tattauna irin wannan 'yan ƙungiyoyin da ake kafa su da kyawawan manufofi amma daga ƙarshe manufofin suka canza zuwa ga wani abu to me yiwa ko a fahimci mai nake faɗi a yanzu amma na san a yanzu ba wanda zai fahimci ni sai a ce a ah, to kuma mahaifar kaza ne kake faɗin kaza ba haka bane an karanta illolin ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya kiyaye yanzu misali yana daga cikin abin da shari'a ba ta yarda da shi ba ma kawai a waye gari a ce wai jama'a sun ware wasu yi wasu ƙungiyoyi na matasa a'a su matasa ba cin al'umma suke ba a haɗu da matasa da yara da kowa ya ƙungiya ɗaya kowa na ciki an kashe saɓani ko ba kashe ba amma daga ran da matasa suke ƙungiya to in za su yi taro suwa za su kira matasa za su kira al'umma ta fara samun rauni tun cikin an fara samun rabuwa daga nan in suka fitar da fatawa cewa za su yi kaza na ci gaban al'umma sai dattawa sai suka ga kai wannan abin shirme ne ko kuma abu ne mai kyau sai son zuciya kama dattawa sai suka nuna a kar a yi jama'a za a samu rabuwan kai ko ba za a samu ba daga nan mutane suke fara samun bala'i in a ciki ko wanda yake da muguwar aƙida in an zauna zaman taro ko za a wani abu zai ta kokarin saɗaɗa da wannan aƙida daga nan kafin ku barga maimakon ƙungiyar ta ci gaba da yin abin da aka kafa ta dan shi sai ta koma kuma tana harkan addini daga lokacin kuma sai ta zama wani abu ina fatan mun gano wannan da kyau sai sai kun yi hankali za mu zo cikin littafin nan da cikin milal za ku zo za ku ci za ku ji fitinan kashe sayyidina Usman, da aka ɗauko menene ya haifar da kashe sayyidina Usman? ba kashe sayyidina Usman ba sai da aka kasa garuruwan musulunci gida hudu a kowane gari ɗaya aka yi masu irin waɗannan ƙungiyoyin guda hurhudu za ka zo ci kowanne da manufan alheri aka fa ƙungiyoyin sai suka riƙa yin ayyuka wanda mutane suke jin daɗin ayyukan sai mutane suka ta shiga cikin ƙungiyoyin su waɗanda suka sa kafa ƙungiyoyin su kuma suna gefe sai suka ci gaba da saɗaɗa manufofinsu na addini a cikin waɗannan ƙungiyoyin suka yi ta turawa suka yi ta turawa kankace haka sai suka canza manufan asalin ƙungiyar zuwa ga wannan manufa tasu ta addini daga nan kawai sai suka yunkuru shine suka je suka yi waɗannan abubuwa. ya kamata duk abin da ya taso kai mamakin ya aka yi haka sai fa suka zo suka zauna suka yi wata uku ko wata shida a bayan garin madina ana ta tura sayyidina ali yana zuwa yana tattaunawa da su ana ta kai da komo ana tattaunawa daga ƙarshe dai sai suka ce sun bari sun gane sai da aka tafi aikin haji kawai sai suka an tiyo madina za ka zo za ji a cikin karatun nan wallahi daga irin waɗannan 'yan ƙungiyoyi na ƙabilanci ƙungiyoyin za ce taimakon juna ƙungiyoyin ɓangare kaza ƙungiyoyin jama'a iri kaza duk da haka wannan abin yake faruwa addini ta samun matsala na fatan mun gano wannan da kyau dolan ku ne sai kun faɗaka akan irin waɗannan ba daɗewa ƙila nan da sati ɗaya sati biyu za mu kai wajen za ku ci a cikin karatun milal ko a cikin karatun bai bainal alfarak ko a cikin karatun al'awasin minal kawasin ba zan faɗi ba sai mun zo wajen Allah ya sauwaka to shi ne sai mala ya ci gaba da cewa kai koma a cikin karatun tarihin sayyidina Uthman yasa kenan duka karatukan sai ka zo don ka ji cikin waɗannan karatukan dole sai an kai ga ɗaya za ka zo ka ji waɗannan abubuwan me yasa aka yi irin waɗannan ƙungiyoyin da irin waɗannan gayen jama'a sai mu ce mu ba za mu je ba mu ba za mu shiga ba me yasa amma aka ɗauko aikin alheri muna daman taimakawa mai fatan alheri mai addu'a za mu amma jikinmu ya kai a sau jama'a mafi muhimmanci a rayuwanka shine ka mafi ɗaukakan daraja don gane da abin da kake nema shine kyakkyawan makoma a lahira don menene za ka je ka shiga abin da za a saka cikin haɗari akadan mutane su rika kulawa da wannan kuma su rika tunani to sunan ma'alumiya da su da majuhuliya mala ya ce ka karanta bayani a kansa a cikin maqalatul islamiyyin a juz'in farko shafi na 166 wa qad afrada kullu wahida minhuma bi hadisin qasir a cikin littafin malamin ya kware kowanne ɗaya daga ciki ya ɗan takaitaccen magana a kansu sannan karanta littafin a tafsir a shafi na 33 walam yadhkur a shahr satani shi shahr satani a cikin almilal bai ambaci al-ma'lumiyya ba walal majhuliyya baina firaq al-ajar da allati zakaraha da yazo jin san bai ma ambace su ba kawai duk ɗaya ya dauke su kawai kidan su ɗaya ne to anan ne malam ya ware maka magana tabbatattu a kansu hatani firqatani malam ce waɗannan ƙungiyoyi ne guda biyu min jumlatul khaziniya da suna daga cikin ƙungiyar khawarij al-khazimiyya thumma innal ma'alumiyya minhuma khalafat salafaha ana nan sai su ma'lumiyya sai suka saba magabatansu fi shay'aini akan abubuwa guda biyu kun gano wannan da kyau ko magabatansu da suka jagorance su akan tafiyar suna tafiya sai suka ce ba su iya ba kun gano wannan da kyau ko sai suka saba mu su ne suka fi kowa iyawa ahaduha na farko da awaha anna mallam arfin laha ta'ala suke cewa duk wanda bai san Allah ba bi jami'i asma'ihi ya san dukkanin sunayen Allah fa huwa jahilun bihi to bai san Allah ba in dai baka je ka san tauhidin rububiya, uluhiyya al'asma wasu sifat da duk abin da yake da alaka da Allah ba baka je makaranta an koyar da kai wannan ba suka ce baka san Allah ba wal jahilu bihi wanda ko ya jahilci Allah kafirun wannan kafiri ne a ga sun kafarta musulmi baki ɗaya kenan kowa ne zai je makaranta ya san wannan yawa mun gano wannan da ke ko sai Allah ya kai mu karatu na gaba za ku zo ku ji sauran maganganu da za su yi ta faɗa ko lissafi babu kuma in ka saba mu wannan fatawa to kai ma ka zama za a turo yaro ya zo ya maka banda Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum